بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa daga shekara zuwa shekara a wannan masallaci na annur da ke nan wutatu abuja don gabatar da tafsiri na yamma zuwa ga iyaye maza kuma iyaye mata sukan halarta da kuma tafsiri na hantsi ko na rana wanda kuma yake na iyaye mata ne amma bai hana maza su halatta bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi darasi na farko na iyaye mata a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida kuma ina fatan saboda ƙarancin kwanaki da kuma harkoki da ke gabanmu darasi guda biyar muke fatan zan yi a cikin wannan wata na ramadana ga iyaye mata yau da ikon allah shine na farko muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ya kan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwarmu akan imani wannan wata na ramadan da muke ciki shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi azuminmu Allah ta'ala ya sa azuminmu ya zama sakamakonsa gidan aljanna ne gobe kiyama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi sallolinmu na dare ya sa su zama dalilin gafarta mana zunubanmu ciyarwa fi sabilillahi Allah ya karɓa daga gare mu ya ba mu cikakken ladan waɗanda suke azumi a lokacin ciyar da su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi addu'o'inmu kan watan Ramadana wata ne na karban addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayinsa da ake yanta su zuwa ga aljanna don watan Ramadana watan yanta bayi ne zuwa ga aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi dukkan ibadunmu manya da ƙanana ya sa su a cikin mizanin ayyukanmu na kwarai gobe kiyama muna roƙon Allah ya mana gata ya dogo <clears throat> samanta 'ya'ya kasanta <clears throat> 'ya'ya tsakiyanta 'ya'ya ya mana baiwa da shiga aljanna ta ƙofar rayyan Allah subhanahu wa ta'ala shi samu wanye lafiya ah, insha Allah kamar yadda muka saba a tafsiri na hantsi mukan ɗauki sura ce guda ɗaya a ƙur'ani wanda muke iya ga za mu iya kammala ta a cikin waɗannan kwanakin sai mu karanta ta bana ma insha Allah ta'ala za mu ɗauki sura ce guda ɗaya in yayi yawa ya kai surori guda biyu da suke haɗa waje ɗaya wato suratul talaq insha Allah ta'ala sura ta 65 insha Allah ta'ala bana akan ta za mu yi karatu da wannan masallaci da tafsiri na hanzi bismillah arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله نعم. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا جزاكم الله خيرا آه، كما جنفنا إن شاء الله تعالى تفسير منبنا wanda yake mafiya yawa audience din iyaye mata ne tare da cewa maza suna halatta a wajen masallaci zai fiskanci suratu talak ne a baya idan za mu tuna a shekara ɗaya zuwa biyu da suka wuce mun yi suratul mulk sannan kuma mun yi nun wal bana da ikon Allah za mu yi tafsirin suratul talak mai iya yiwa ne idan lokaci ya yi ko ya wadace mu muna iya hada da suratul tahrim a mafiya yawan lokaci mukan zafi surori ne a wannan tafsiri da muke ga suke da hukunce hukunce zuwa ga iyayenmu mata waɗanda za su taimaka musu ko a rayuwar aure ko kuma a lokacin hukunce hukuncen da ke da alaƙa da aure ko abin da ya shafi tarbiyya ko kuma hukunce hukuncen da ya shafe su su kadai bisa ga halitta da Allah ta'ala ya musu wanda take da bambanci da halitta na iyaye maza suratu talaq wannan sune sunanta wanda ya fi shahala ya shahara da suratu talaq amma ibn mas'ud radiyallahu anhu yana ce mata kuma suratun nisa as ko kuma al-qusra duk wannan ya tabbata wato sura ta mata da take karama ko wacce take gajeruwa duk wannan ya tabbatar ga da bakin ibnu mas'udin radiyallahu an amma abin da ya fi shahara da sunan surar shine suratu talaq wato sura da ke magana akan divorce shika na aure tsakanin miji ga iyalinsa tare da cewa cikin surar an ambaci hukunci na shika baya ga wannan kuma akwai wasu muhimman darussa wanda suka fita a wajen shika din da Allah ta'ala ya karantar da mu a cikin surar da ikon Allah za mu yi bayani akan matsayin shika a inda yake zama halal akwai inda yake zama haramun akwai inda shari'a ta amince da shi akwai wuraren da shari'a ba ta amince a yi shika ba musamman a wannan society da muke rayuwa a cikin mujitama ya zama ana matukar wasa da yin shika abin da bai kai ya kawo ba miji ya ce kawai ya sake iyalinsa wani lokaci saɓari ne akan kawai kunu da kose akan wannan sai ya kai ga shika akwai lokacin da muke ganawa da wani babban malami a ƙasar saudi arabia sai wani daga cikin waɗanda suka zo su daga afirka yake masa tambaya a kan ta me yasa wani lokaci ba su ba wa wasu 'yan afirka mata idan suka zo neman aure sai ya ce to shi daga cikin abin da ya sami dalili wasu suke bashi in sun tambaye shi shine a wasu daga cikin kasashen afirka mutane sun mai da shika ya fi komai sauki a wurinsu har yake ba da tashbihin cewa wani a wurinsu kwaɓe takalmin da ke kafarsa ya fi wahala a kan sake mace a aure abin da bai taka kara ya karya ba zai ce ya sallame ta ita kuma ɗan ƙaramin abu zai ta ce to ni ba ni takarda ta bi ma'ana ana samun matsala wajen su maza da mata ta inda ba mu da haƙurin juna idan muka duba fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam jarrabawa na mata fa ya sa ya je har masallaci ya yi 29 days bai zo gida ba amma duk da haka wannan bai sa ya cika ba su ba su ce sake su ba amma jarrabawan ta sa ya yi kwana 29 a masallaci kamar yadda yake kowa ya sani to ala ayi halin daga cikin abin da sura ke karantar da mu akwai haƙuri na rayuwa ba a kullun ne kawai daga komai ya faru ya zama ba mu da wani zaɓi kawai sai dai magana shika ba wannan ba ne mafhum tayyib wannan sura suratul nisa suratul talaq ita ce sura ta 65 idan muka dauko kirgen surorin qur'ani daga sama fatiha bakara ali imran nisa'i ma'ida an'am arab idan muka gangaro ita ce sura ta 65 adadin ayoyinta a magana mafi inganci guda goma sha biyu ne ta fara da ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa' ta kuma rufe da Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma wannan sura a magana mafi inganci an saukar da ita sura ce madaniya in an ce sura madaniya ana nufin surar indijin ne ko kuma citizen ne na madina ayar ko surar da ake ce mata yar madina tana nufin cewa wannan sura dan an saukar da ita ne bayan annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya koma garin madina dukkan surar da ta sauka bayan komawansa garin madina ta zama sura ce madaniya wato indijin ɗin garin madina ce ko da ko ba a cikin garin madina aka saukar da ita ba matukar bayan ya yi hijira ne mafhum tsayyib amma wacce aka saukar gabanin ya yi hijira shekara goma sha uku a makka sai koma madina ya yi goma wannan idan muka tara zai ba mu shekarunsu ashirin da uku na ana saukar masa da wahayi na shekara goma sha uku na farko a makka dukkan sura da ta sauka a wannan 13 years na farko din ko a garin makka ne ko kuma ya fita garin makka ta sauka matukar an sauka da ta gare shi ne gabanin ya hijira sunanta Makiya, wato indijin ɗin garin makka to daka shekaru goma sha uku na farko surorin da suka sauka a ƙur'ani ana kiransu makkiya su a matsayin indijin ne na makka wanda aka sauka bayan hijira su kuma sun zama 'yan garin madina mafhum tsayyib don haka ita suratu talaq a magana mafi inganci an saukar da ita ne bayan annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya bar garin makka ya koma garin madina mafhum tayyib malamai sun kara wa juna ilimi akan menene dalilin saukar da wannan sura mai albarka akan dalilin saukar da ita akwai manya-manyan dalilai kaman guda biyu dalili na farko shine cewa abdullahi bin umar radiyallahu an ya sake iyalinsa kamar yadda hadisi ya inganta a cikin aljami a sahih al-musnad al-mukhtasar min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari hadisi ya zo a hadisi da 2332 cewa abdullahi bin umar Allah ya kara masa yadda ya sake iyalinsa amma tana cikin halin rashin tsarki ya sake ta wanda a ka'ida na shari'a ba a saki iyali sai ta yi tsarki idan ta yi tsarki gabanin mu'amala na aure tsakaninta da mai gida to anan ana iya yin shika idan bukatan shikan ta tabbata ta kama ko kuma larura na shika ya kama to shi sai yin shika a lokacin tana cikin hali na rashin tsarki rashin tsarki da ke zuwa wa iyaye mata a wata sau ɗaya yakan ɗauki 'yan kwanaki wasu kwana hudu wasu biyar wasu shida wasu bakwai ko abin da ya kama da haka wannan rashin tsarki da ke zuwa wata-wata a wannan hali ba a sake mace idan ta shiga halin cikin rashin tsarki wanda ke zuwa na wata-wata mafu tsayyib kula ga wannan sai sake ta sai aka sai ya umarci babansa shine Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu cewa murhu falyuraji'ha ka je ka umurce shi ya dawo da ita ai ba a saka iyali a wannan hali har malamai suka ƙara wa juna ilimi akan wanda ya shika wa iyali a halin rashin tsarki rashin tsarki da ke maimaituwa bayan wata wata bayan wata shin shikan ya auku ko bai auku ba wannan insha Allah ta'ala bil munasaba za mu yi magana akai a nan gaba don haka sai ya ce ya dawo da ita don haka a fahimtar bangaren malamai na farko sai Allah ya saukar da ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum dalili na biyu na saukanta kamar da malaman tafsiri suka faɗa cewa saukanta na da alaka da gida mafi daraja shine gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa fiyayyen halitta tsira da aminci su tabbata a gare shi ya saka iyalansa na na hafsa bintu umar radiyallahu anhuma a lokacin sun samu saɓani yanayin na na hafsa tana da zuciya sosai a cikin mata da maza a wanda Allah ya kan halicce su da haka to tana da yanayi na zuciya mai iya yiwa ta gada a wurin mahaifinta ne Umar bin Khattab radiyallahu anhu to sai wani abu ya shiga tsakaninsu har sai fiyayyen halitta ya sallame ta yana faɗin ya sake ta sai Allah ta'ala ya turo jibrilu ya zo wajen kamar yadda hadisin yake cikin sunan na imam an-nasa'i rahmatullahi alai hadisi da sittin. cewa ya zo ya umurce shi ya dawo da ita cewa fa innaha sawwama wa qawwama kuma ha innaha suka fil janna mala'ika jibril ya zo ya umarci fiyayyen halitta da cewa ya dawo da ita hadisin ingantacce da iya cikin sunan na imamun nisa'i hadisi na 4,460 sheikh muhammad nasir rahimahullah ya yi magana akan hanyoyinsa kusan guda hudu duka suna cikin sahiha ya inganta su cewa ya dawo da ita don ita na na hafsa sawama tana yawan yin azumin farilla da nafila wa qawwama tana yawan qiyamul layli a dare sannan kuma ita iyalinka ce a aljanna so iyalinka a aljanna wa yake karbu da ita a duniya sai kuma Allah ya saukar da ya yi hannabi idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wannan yana da kuma muhimmanci na darasi zuwa ga maza namiji ba ko da yaushe ne ita mace kamar da. ya tabbata a ƙur'ani da sunna halittar da Allah yi wa mata halitta ne wanda a cikinsu akwai jarrabawa kala-kala daga cikin jarrabawa nan shine abin da ke zuwa musu shahariyar wata-wata na rashin tsarki wasu idan suna wannan halin yana sa su fushi yana sa su fada yana sa su rashin haƙuri wasu suna tsumewa kowanne da irin yadda yake zuwa musu wasu idan suna da juna biyu yanayinsu yakan canja wata ta koyi fada ko yawan shiru wata ko abinci ba ta iya ci a wani lokacin sai dan abin da ya zama dole to a ka'ida namiji yakan rike mace idan ya ga kasawanta a nan da kasawanta a nan sai kuma ya ɗauke kai daga kurakuranta saboda akwai alkhairinta a nan akwai alkhairinta a nan akwai alkhairinta a nan yanzu daga cikin yabo da aka yi wa nana hafsa radiyallahu anha shine cewa ita sawwama ne wa qawwama dalilin azumin nafila da ƙiyamun laili da take yi Allah ta'ala ya yabe ta kuma ya ce kada a sallame ta kuma a sa jibril ya zo ya iso ta sako cewa iyalinka ne a gidan aljanna ba a nan duniya ne kare ba har a aljanna za ku zauna tare wanda yake bayyana wa namiji idan ka ga halin mace wani ka kito wani sai ayi yi haƙuri da shi akwai kuma abin da an gani dole za a yaba mata shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ashiru kunna bil ma'ruf fa'in karitumunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera kamar yadda yake suratul nisa ayata tara. Allah ya ce ku rika zama da iyalanku da ta musu in kuka ga wani hali tare da su da kuke kinsa to akwai kuma wani hali da kuke so sannan abin da ma kuke kidin idan Allah ya ga ma a cikin halin da ake kidin kuma sai Allah ya cire wani abin da ake so a ciki a cikin shi halin da aka yi kuma wani lokaci sai ya zama alheri yanzu akwai mata masu masifa dalilin masifan nan ta sa mijinta in ya zo a dare bai cika yin catin da yawa ba bare je sabon Allah yawan masifa ɗin ya sa ta sa bai cika yawan waya ba saboda yana tsoro sai ta gazo zauna da asta gafirullah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar har ma ya samu time da zai dan tarbiyyantar da yaransa ya ba su labari ya yi mentorin ɗinsu a kan rayuwa ya gaya musu irin wahala da kalubale na rayuwa duka dalilin mai dalilin Allah ya taimake shi ya ba shi mata ɗaya mai masifa. dalilin wannan din sai Allah ta'ala ya sa wasu al'amura sai duka ma masu muni sai ya daina Allah ya ce in ka ƙi wani hali mai iya yiwa a wannan halin kuma sai alheri ya fito a ciki a wannan abin da kake ƙi sai zama kuma dalilin samun shiryarka a wani bangare wannan yana da muhimmanci shi sa hadisi ya ce ya faraku mu'minun mu'minatan in radiya in khari in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar amma yadda hadisi yake a sahih muslim hadisi na 1469 cewa mumini bai kin mumina gaba daya idan ya ga wani hali da yake ki to kuma idan zai mata adalci tana da wani quality wani nagarta kuma dole da shi ma yake yabawa mafhum tayyib don haka ala ayi halin sai aka ce wa halitta ya dawo da na na hafsa radiyallahu anha har ma malamai da dama na hadisi da na qur'ani dewa suna da fahimtar shikan ma bai auku ba shikan ma bai dauku ba bai auku ba saboda in ana kirga shika na fiyayyen halitta a magana mafi inganci mafiya yawan malamai ba sa saka wannan a ciki dalili Allah ta'ala ce a'a ta zauna tare da kai so da haka ai shika ibada ne Allah da ya accepting wannan shikan ba yayi rejecting din sa shikenan ba ta sako ba wasu kuma suna da fahimtar ya auku amma dai mafi yawa sun fi dogara da cewa wannan bai daga cikin shika da ya auku a gidan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafhum tayyib bismillah aram بسم الله الرحمن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يا كي النبي إذا ذاك كسك ماتا فطلقوهن كسكيسو لعدتهن أديدي قبر فار إدنسو وأحصوا العدة kuma ku rika irga iddan nasu in ana irgawa da rashin tsarki ne ku irga su da rashin tsarki in ana irgawa da tsarki ne ku irga su da tsarki wattaqullaha rabbakum sannan ku yi takawa zuwa ga ku Allah la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku cire iyalanku nan da kuka rabu da su a dakunan su ko a gidajensu hatta wala yukhrijna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah su ma kada su fita har sai in sun zo da alfasha bayyananniya kamar suna gidan aure suna idda kuma suna zina wa tilka hududullah waɗannan su ne iyakoki na Allah wa mai ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa lalle ne dukkan wani wanda ya ketare iyakoki na Allah to ya zalunci kansa la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra mai iya yiwa ne bayan shikan nan Allah ta'ala ya samar da wani al'amari da zai biyo baya idan suna idda a ɗakunansu ko a gidajensu shi a kansa wata ran sai ce ya da ita dokin zuciyar da ya riga ya hau ya sauko a kansa mafhum tayyib ya ayyuhan nabi ya kai annabi ya ayyuhan nabi wannan ya ayyuhan nabi ya maimaitu a qur'ani sau ɗaya sau goma sha uku Allah yana kiran annabi da ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi kuma idan muka duba kusan mafiya yawa a abin da ke bayyana inda ya ayyuhan nabi suka zo a mafiya yawan lokaci sukan zo da hukunci ne da ya shafi kowa da kowa in akwai hususiya wato abin da ke ya halitta yake banta da shi a mafiya yawa ya fi zuwa bayan ya ayyuhan rasul ne amma ya ayyuhan nabi ya fi zuwa a matsayin khitabun nabi. wa khitabun li ummatihi ya fi zuwa da magana zuwa ga annabi Muhammad sallam kuma magana zuwa ga al'ummarsa gaba da ya fi zuwa bayan ya yi annabi ya yi annabi kuma kalmar annabi daga annaba ne kamar yadda yace amma yatasaalun anin naba'il azim annaba a aya ta biyu a cikin suratu amma to wannan annaba annabi huwa alladhi ya'ti ilayhi naba' min as-sama' annabi shi ne wanda ake kawo masa wannan labari mai girma daga sama sai a ce annabi mafhum tayyib da haka ya ayyuhan annabi wannan iya daga cikin title na fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce masa annabi ana ce masa kuma ar-rasul wato ko annabi ko kuma manzo duka sunayensa ne in an ce annabi dalilin wahayi na zuwa masa ar-rasul babban dalili shine Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga mutane da aljanu mafhum tayyib don haka idza tallaqtumun nisaa idan har za ku sake iyalai sai ka idza tallaqtum ya kawo shi a matsayi fi'ili ma bi amma wa yuradu bihi fi'ili mudari'i ne mustaqbali saboda iya daga cikin balaga na ƙur'ani sai a kira past tense amma ana nufin present tense ne ko kuma future tense so a nan wurin za ka ce idza nisa in kun sake mata amma an yi aiki da aiki da aiki da ya wuce ne amma ana nufin aikin da zai zo nan gaba bai ma'ana idan za ku saki iyalanku idza tsallaqtumun nisa idan za ku saki iyali a ka'ida shi shika a talak shika yana halatta a shari'a a wani lokaci yakan zama wajibi idan akwai cutarwa mai muni na'am shi yasa ya zama namiji na iya yi mace ma tana iya nema ta bangaren yin hul'i shine ta nemi cewa za ta biya shi sadakinsa da abin da ke da munasaba da wannan don ya sallame ta saboda ya yi yawa da ba ta iya haƙuri a cikinsa ba shari'a ta halartar da shika ne kada a ce aure babu shika ya kai zuwa ga cutar da addini ko lafiya ko mutunci amma ba wai a matakin cewa ana so a rika yi ba ne saboda maza da dama ba a fahimtar wannan sai mutum ya ɗauka kawai yadda yake ga daidai ne mutum ya sha ruwa ko kuma ya sha fura da nono to shi ma shika haka ne daga mutum ya gana sai sai ya yi shika a ka'ida wannan abin da ake cewa shika kamar abu ne da za a ce irin worst case scenario wanda in ya zama dukkan matakai da za ka bi a scale of preference an yi kaza ya gagara kaza an yi ya gagara kaza ya gagara to wannan shine mataki na ƙarshe amma maza da yawa da shi ake farawa ta yaya za a fara da shi mace kawai ta yi kuskure Shi da mutuwa ba ce na sallabe ki na saki ki kawai haka zai gaya mata na farko babu masa nasiha na biyu babu haƙuri a fahimci me yasa ta yi wannan na uku babu kai karanta wajen waliyanta inda za su zauna su kira ta su ja kunnanta ai daman ba a layi aka aure ta ba an je wajen babanta ne ko babbanta ko kawunta ko yayanta ko malaminta ko wani dan uwa na jini ko wani uban goyanta shi aka je aka tambaya so idan matsala ta fi karfinka sai ka mayar zuwa ga wajen waɗanda suke iyayenta ko a matsayin iyaye mai iya yi wasu suna da hanyoyin da za su ja kunnanta ta kiyaye mafhum sai yi haka babu justification a shari'a na kawai daga abu ya faru sai a ce an yi shika fiyayyen halitta sallallahu alaihi a magana mafi inganci cewa shika ya yi ko bai yi ba magana mafi inganci ya taba yi amma wanda babu sabani a kai guda ɗaya ne tollin toll a rayuwarsa wanda babu sabani gaba ɗaya a kai guda ɗaya ne shine wata mace da ake kiranta ah, bintu jaun ibnatu jaun kamar yadda ya zo a hadithin cewa ya aure tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ibnatu jaun bayan ya aure ta sai zo wajen ta yana shigowa inda take tana ganin sa sai ta ce a'udhu billahi minka lamma jana minha da matso ina take ta ce a uzu billahi minka ina neman tsarin Allah daga gare ka ai jama'a wannan kalma babba ce ko gwanin qur'ani ne irin aran ma abdullahi abbazari aka ce ana neman tsarin Allah daga gare shi ai magana ta yi girma balle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam balle annabin Allah a ce ana neman tsari daga gare shi ai magana ce da har ga Allah ta munana matuka da gaske to kuna faɗan wannan sai ce laƙadi usti bi azimin ilhaƙi bi ahliki sai ce lalle kin nemi tsarin Allah kin nemi tsari da mai girma sai ce to je ki gida je ki sadu da yan uwanki wannan hadisi yana cikin bukhari hadisi na dubu biyar da da da biyu hamsin hudu shi ya ƙara maimaita ma hadisi na dubu biyar biyu da da hamsin biyar duka imamul bukhari a wurin shi ya kawo to a nan ibnatu jawn ya tabbata fiyayyen halitta ya sallame ta amma a nan a magana mafi inganci babu wani abun da ya shiga tsakani na aure ma kawai ya ce ya sallame ta don ne ta ce cewa a'udhu billahi min tana neman tsarin Allah daga gare shi to wannan ya sa shi ya haƙura da ita sallallahu alaihi wa sallam mafhum tayyib ga wannan malamai sun kara wa juna ilimi akan me asalin sunanta an yi maganganu a akalla asalin sunanta kusan guda shida zuwa bakwai amma inda ta zauna gidan fiyayyen halitta ta yi rayuwar aure da ta samu ƙarin albarka da ba za a yi saɓani akan sunanta ba yadda babu saɓani akan sunan na na khadija babu saɓani akan sunan na na aisha bintu abubakar siddiq babu saɓani akan zainab babu saɓani akan safiya babu saɓani akan juwairiya radiyallahu anhunna da ita ma ta shiga ciki amma an yi ta kara wa jura ilimi mai asalin sunanta wasu daga ciki dai abinda aka fi rinjarwa shine sunanta umaima bintun nu'man wannan shi aka fi ganin cewa ya fi tabbata sunanta umaima yar gidan nu'man su ala ayi har abinda muke fahimta Abinda ya tabbata a shari'a shine fiyayyen ya yayi shika guda ɗaya shine wanda aka yi ittifaki a kai duk wani abu koma bayan nan duk malamai sun kara wa juna ilimi akai suna ga wannan bai auku ba misali irin na na hafsa radiyallahu anha wanda da shi na fara magana don haka shika ba abu ne da ake tinkaho da shi ba kuma shika a mafiya yawan lokacin an yi shika ɗari kana kira iya samun da bakwai wallahu alam dukkaninsu daga shaidan ne shine ya harzuka shi ya zo ya yi ko ya har ta ta ɓata masa rai kuma ta ce sai an sallame ta wata ma ta kan cakwami mai gidanta ne ta ce sai ta tafi kuma in ta je gidan tsanani sa'ati ɗaya ko sai ta fara kiransa a waya a yi haƙuri mai gida sai ta fara ba shi haƙuri ita kanta take ba da haƙuri ta ce a yi haƙuri mai gida shi yasa shika daga shaiɗan ne shidan yana da asalin appointees ɗinsa waɗanda ya ba su amanoni 'yan majalisar da yake tura su aiki appointees ɗinsa go eh wane shi ne shaidan wane shi ne kaza ɗin shaidan wane shi ne kaza ɗinsa kowa da irin title idan suka tashi yadda arshahu alal ma yakan ɗora abin nan ɗinsa ne na mulki akan ruwa sai tashe su ya ce ku tafi ku ban cikin gari ku je ku tabbatar da mutane wane kai je ka amerika wane je ka ingila wane je ka dubai wane je ka qatar wane tafi zuwa ga syria wane je ka ingila wane je ka nigeria wane je ka wusatu wane je ka garki kowa sai shi dan ya raba musu aiki in suka je suka dawo da yamma sai ya zauna zai jira zai jira hoto kowa ya dawo wane sai ce da naje ai na sa wane yayi sata sai ce kai kokari amma dai ba ba babban abu bane amma dai kai kokari a na sawa ne ya maru ne a ta wannan ma kai ma dai kai kokari amma ba shine babba ba wani can sai ce na je na samu wani da wance iyali ne da mai gidanta na sanya sabani tsakanin su har gabanin bar wurin ya sake ta sai shaidan ya ce matso matso fa yi zini sai ce matso wannan kai ne babba yau matso kusa da ni zo ka zauna sai da da shi dab da dab da shi ya zauna a duk waɗanda ya tura babu wanda yake tinkafo da ya masa aiki shedan kamar wanda ya je sa aka yi shi kan aure a duk waɗanda ya yana ga wannan shine mai daraja ta farko shi yake matsowa da shi saboda mai saboda ya ce ma taraktu hatta farraktu bainahu wa bainan ma'atihi haka yake fada ban bar wani ba har sanda in tabbatar auren da ke tsakanin su ya rabu yanzu wannan gwanin qur'anin nan da muke jin karatunsa don Allah albarkar menene albarkan aure ne ba inda babu aure za a haife shi ko za a haife ni a zai yi ba duk haihuwar da aka yi babu aure ma ai boyewa ake ba a bayyanawa haihuwar da ake murna shine haihuwar da aka yi ta da aure mafhum yi kula ga wannan ashe a cikin alherin auren da ya yasa shaidan ke murna da an raba alkhairai da dama ana a su idan aure ya lalace mai yiwu akwai fatan a samu karin aihuwa ko a haihu to daga nan babu a cikin wanda za a haifa maybe za a samu wani babban makarancin ƙur'ani a samu wani babban likita mai tsoron Allah a samu wani babban injiniya mai nagarta a samu wani lauya wanda yake mai kiyaye dokokin Allah mai kuma hidima wa al'umma a samu wani babban ɗan kasuwa wanda yake taimakon al'umma a samu wani babban mai sana'ar hannu wanda yake mai riƙon amana to duk irin waɗannan sai a rasa su sannan aure fa shi mace zaman da take a gidan mai gida da sunan aure sunan sa ibada ne amma babu nasin da yace zama gidan babanta ibada ne amma zama a gidan miji zaman kadai ibada ne kuma idan mai gida ya fita ita ce shugaba a gidan take kula da gidan Mafu? a lokacin da aure ya rabu ana rasa alkhairai da yawa shi yasa iblis yake matukar farin ciki da aure idan an je an raba shi don haka idza tallaqtumun nisaa idan za ku sake mata fatalliquhunna to ku sake su li'iddatihinna zuwa ga iddarsu li dinnan sunansa lamu tawqit wato lamun ne da ke nuna tayin yana indicating lokaci shine fatalliquhunna li'iddatihinna wato ku sake su zuwa ga iddarsu sake mace da idda Shin a ƙa'ida shika kala biyu ne ko uku akwai shika wanda yake shari'a ta amince da shi shi ake ce at sunni akwai at-talaqul sannan kuma akwai at wanda yake muba? a wajen wasu malamai sun a akan guda biyu a shika na shari'a idan ya zama dole za a yi shi dole dole za a yi shi na farko shine ana barin mace sai lokacin da rashin tsarki na wata-wata ya zo mata daga ya zo ta daina sallah da azumi bayan ta gama kwana hudu ne ko biyar ko shida ko bakwai tana kammalawa gabanin kowace mu'amala ta aure ta shiga tsakani sai a sallame ta wannan yake bayyana mana shika ibada ne ba kawai daga kafin ta kake yi ba akwai lokacin da shari'a ta amince yi wa shari'a karan tsaye ne maza ke yi ba bincike ba a tana kaza ko ba ta yi ta kammala kawar kamar kowace ya sake ta wannan ba addini ba ne kuma daga cikin kibar da ya sa aka yi wannan akwai sauwaƙa mata saboda in aka sake ta bayan ta samu tsarki so idan mun ɗauki tsarkinta rashin tsarki da ita ne sannan na biyu mafiya yawa yadda muka faɗa kamar yadda ya tabbata a hadisi hadisi na muslim wanda yake iblis shedan yake tada rundunarsa su je su fa aishi kan aure na kira shi a baya shi hadisi ne na 3560 a cikin sahihu muslim 3560 a wannan hadisi din shedan ke sa ai shika idan namiji ya hakuri bai shika din ba a lokacin sai ta samu rashin tsarki ta yi tsarki to mai iya yiwa shedan ne kusa da su zai basu daga baya sai sauka a dokin zuciya ita ma in kuskure ne gabanin wannan kwanakin su kare za ta ba ta hakuri don daman shikan ba so ake a ba sa ake bayan tayin a shari'a don haka faƙalli ƙohunna da hinna. ku sake su zuwa ga iddarsu shi ne in ta yi tsarki gabanin wata mu'amala ta aure ta shiga tsakani ko kuma na biyu in mace mai juna biyu ne ya halatta a sake ta ita haihuwan abin cikinta shine kammala to so nan ita ba ta da damuwa na sai ta jira rashin tsarki amma shikan da ba a so wanda shari'a ba ta bince ba shine a sake mace tana cikin halin rashin tsarki da ke zuwa wata-wata wanda ke hana azumi da sallah ko kuma a sake ta bayan ta yi tsarki an yi mu'amalan aure da ita sai a ce an sake ta a nan ma shika ne da shari'a ba ta amince da shi ba wanda kuma yake zuwa kawai na halal su ne kaman ga mata ƙanana da ba su fara rashin tsarki na wata-wata ba ana iya sake su a kowane lokaci ko kuma waɗanda shekaru ya sa ba su yi shekaranta sittin ko su sittin biyar ba ka ta daina yin abin da ke zuwa wata-wata na rashin tsarki na ga wannan wannan duka halal ne a wannan hali a yi shika mafhum tsayi don haka ya yi hannabi idza nisaa hinna wa واحصوا Idda, kuma sai a irga iddan nasu shari'a ta ce sai a yi mai sai a irga idda idda da ake irgawa a ka'ida idan mace tana cikin shekarun da take yin rashin tsarki na wata-wata a ka'ida ƙor'ani ya yi bayani ana iya iddanta ko a yi irge da rashin tsarki ko a yi irge da tsarkin ta'arama za ka yi ba mu aya ƙor'ani والمطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا فتقروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم مهل الشاهد وانا في سورة البقرة آية تأجيبيو لأشرين تفقص الله تعالى يتي والمطلقات ما تند أكسكيسو يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب سنة ذا ما سيئدها da alƙuru guda uku man ce ƙuru jam'u ne na ƙar alƙar malamai sun ƙara wa juna ilimi matuƙa da gaske tun daga zamanin sahabbai akan menene ma'anar alƙur wasu sun tafi a kan rashin tsarki uku ne shine alƙar to jamin sai zama ƙuru don haka salasata ƙuru idan rashin tsarki uku ya zo to mace ta kammala al'adanta idan aka sake ta tana cikin halin tsarki sai wani a tana cikin halin tsarki sai rashin tsarki ɗaya ya zo na biyu ya zo na uku ya zo to ta kammala al'adanta a ta kammala iddanta abuwan ta kammala iddanta na biyu sun fassara ƙuro da cewa ma'anarsa tsarki ne so daga idan aka sake tana cikin halin tsarki uku ko kuma rashin tsarki uku so ala ayi halin dukkan kirge da aka ɗauka akwai dalili da aka dogara da shi ko irge na tsarki ko irge na rashin tsarki guda uku kowanne akwai dalili sai dai a gaba insha Allah in mun zo wallahi ya isna min al-mahibi ma tsawaita bayani don mu rinjayar da wanne ne saboda nan ba gaban magana ne mai tsawo din ba mu sai kiyaye salasata quro don haka Allah ta'ala ke cewa yuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda ku kirga idda kirga wannan shine kiyayewa ran yaushe ta fara kuma ran yaushe za ta kammala sai ce me wattaqullaha rabbakum ku yi taqwa zuwa ga ku Allah kar ku zalunci mata a lokacin shika ko kuma ku kada ku nemi shika a wurin mazanku uzurin da bai kai ai shika ba ke sai an sallame ki ya zama akwai rashin haƙuri yana daga cikin al'amuran da nake yawan fara kullum shine cewa iyayenmu maza da mata waɗanda sun kai shekara saba'in tamanin casa'in ɗari ko abin da ya kama da haka har ga Allah iyayenmu maza sun fi mu mazan yau haƙuri a kan aure sannan iyayenmu mata har ga Allah sun fi ku haƙurin zaman aure inda za mu iya haƙuri irin yadda iyayenmu maza da mata suka zauna da juna ga al'amura da dama an magance su yau fa idan aka yi wasa a arewacin najeriya mai iya yiwuwa ne kusan adadin auren da ake yi shikan auren ya kusan haka yawa wani auren fa gaba ɗaya bai wuce wata uku aka ɗaura shi ba sai ka yance wa 'yan rabu kuma auren da aka yi shekara guda ana lobanya ana ƙaunar juna amma wata uku komai ya lalace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji an da abu kaman yayi ba addini ba kuma daga cikin abu da ke gashi kan aure da yawa akwai fa sabon Allah a biki duk bikin da aka yi ta sabon Allah mafiya yawa Allah yana kashe masa albarka ne gaba ɗaya albarkar bikin karewa take yi shi yasa babu abin da ke sa wa aure albarka bayan an samu mutane na kwarai za su yi aure kamar bin dokokin Allah a cikin yin bikin kiyaye dokokin Allah yana zunduma albarka a wuri Saba dokokin Allah yana fashi albarka da don haka mu zama masu takawa masu bin dokokin Allah masu kiyaye umarnin Allah masu haƙurin zama da juna irin yadda magabatanmu suka yi haƙurin zama da juna mutum zai zauna a gida ɗaya irin ma zama na da na ƙunci mai gida ya mata biyu ko uku ko hudu gidansu ɗaya kowace ɗakin ta ƙwaya ɗaya ne ɗakin nan ba ma silin a cikin wani idan ma yana ɗakin nan ko magana yake ɗakin gefen nan ana ji ban ɗakin ƙwaya ɗaya ne layi ake a shiga cikinsa kicin ɗin nan ƙwaya ɗaya ne kuma abincin nan kullum sai an je an nemo an kawo shi ake dafa shi amma haka suka haƙura suka zauna shi aure dukkaninsa ba a samun alherinsa sai an yi haƙuri nakan yawaita ba da misali cewa ta'aziyyar rasuwa da kuma murnan aure konkuludin faɗinsu iri ɗaya ne in aka yi wa mutum rasuwa za a zo a ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya sa can yafi nan sai a ce sai haƙuri idan mutum ya yi aure za mu ce to an muna murna Allah ya bada zaman lafiya Allah ya bada zuriya tsayi ba sai a ce sai hakuri fa sai hakuri yadda ake konkuludin ta'aziyya haka ake concluding murnar aure kowanne sai a ce sai hakuri fa ko auren kauna aka yi sai an yi hakuri saboda wai zo mu zauna zo mu saba ne hakori da harshe ma'ai watarin sukan samu matsala a ciji harshe har yayi jini ba wai don haka aka so ba yanayi ne na rayuwa to mu ƙara haƙuri a zamantakewa na aure maza da mata a wannan zamanin haƙurin ya yi ƙaranci ya yi ƙaranci shi sa muke rasa albarka ta aure mafu don haka la tukhriju hunna min buyutihinna kada ku cire mata a ɗakunansu ko a gidajensu idan kun sake su a ka'idar shari'a in mace aka sake ta a ƙa'ida ta shari'a ta musulunci shine a gidan mijinta take zama ta yi idda matan yanzu ba sa son wannan kuma ya sallame ne zauna a gidansa shi wane ne saboda mai kowa yana jin wai shi shine ba haka ake yi ba kuma ya sake ni zauna a gidansa a matsayinsa na waye a matsayinsa na shi bawan Allah ne kuma Allah ne yake ki zauna ai Allah ne faɗa wani namijin ko to fita fita wani ma da ƙarfi yake jan hannunta ya yi waje da ita kuma ya kulle gidansa ni shi ya ce a fita duk wannan jahilci ne yana cin abin da ke faran mu shine jahilci da jiji da kai a aure ba a bin dokokin Allah kuma fa lokacin auren kowa amince addini zai yi zai tura a a tambayi aure za a bada sadaki sadaki addini ne zai tura wakilinsa a samu waliyinta a zo a yi siga a daura aure daga nan kuma wani ma an ce Allah ce to auren da ne za ce mun Allah ya ce auren za a ce Allah ya ce wato shi gani yake zuwa auren sa babu Allah a ciki a ka'ida idan an yi shikan aure a gida ake zama a yi idda a ka'ida ta sunna shine a gidan za ta zauna ta yi in an yi sa'a idan tana zaunan wata ran sai ta ji yanzu zuciyar ta sauko shi ma sai ji ya sauko haka kawai zai wuce wurin sai tsaya ce ya ji ya kina lafiya lafiya kalatu ya yi dai lafiya kalar ne gida Allah ya albarka to daga nan a kwana uku sai ga amme da abu su haka suke lokaci idan haka wata ran da kansu za su shirya <laughs> shine wala yakhruju wala tukhriju kunna min buyutihinna kada ku cire su daga cikin dakunan su ko gidajensu hatta wala yakhrujuna illa an ya'tina bi fahishatin bayyina kuma kada su ma su fita daga gidan na farko kai mai gida karka cire ta a ɗakinta na biyu kuma ke karki zuciya ki ce ba za ki yi idda a gidan ba abu ɗaya yake sa mai gida ya cire iyalinsa shine illa ayi yi atina bi fahishatin mubayyana in har ta zo da alfasha bayyananniya mace tana gida tana idda kuma sai ga wani saurayi ko wani bazawari na zuwa mata kuma idan ya zo har ma dare yake a gidan to sai aka mai da gida wajen kuma wata harka sai kuma zargi ya fara shiga to a nan shi ake kira alfasha bayyananniya ba fa alfasha boyayya ba Allah ya ce bi fahishatin mubayyana alfasha bayyanan ya ba wai kawai dan karamin zargi ba cewa naga tana waya ni ba san da ba take waya ba na wuce naga tana waya tana murmushi kin ga wannan ai ba alfasha bayyanan ya ce. amma a ga wani ya zo kuma an san mutumin ba dan uwanta bane ba wa ne ko kane ko kawo ko babba ba haka kawai a ga ya zo kuma yana boye boye yana shiga bai so a gan shi. ya rufe fuskar sa ba kada a gane wane ne sannan za a dauke shi a matsayin alfasha bayyana danniya qur'ani yakan kira irin luwaɗi da alfasha ko kuma zina a nan ne an fi ɗauka da zina a matsayin alfasha adama zaka ba mu ayar da Allah ya kira ta da alfasha wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wannan Allah ta ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina sai ce zai ta kasance shakin alfasha wa sa'a sabila kuma hanyar rayuwa ne mai muni suratul isra ko aya ta talatin da Za ka illa ay ya'tina bi mu bayyana. in mata sun zo da alfasha bayyananniya za zaka iya saboda abin da ya bayyana na alfasha da kake yi ban amince ki zauna a gidana kina sabon Allah da sunan kina idda ba sai a cire ta mafhum ayyub kuma a ka'ida a magana mafi inganci lokacin idda da kudin wuta yana kansa ne shi wanda ya shika da abincinta na kansa maganinta na kansa ruwan shanta na kansa dukkan wata bukata na larura da rayuwa yana kansa har sai lokacin da ta kammala mafhum tayyib wa tilka hududullah waɗannan su ne iyakoki na Allah iyakoki na Allah shine akwai halal akwai haramun akwai wajibi akwai makaruhi, akwai mubahun waɗannan istilahat na shari'a da malamai suka fitar da su su ne wanda ƙur'ani yake bayyana iyakoki na Allah amma mafi girman iyaka na Allah shine wajibi da haramun su ne manya sauran ƙarƙashin su suke akwai wajibi a cikin aure to iyakar Allah ne shi wajibi dole mu aikata ciyarwa shayarwa tufatarwa a eh, biyayya ga miji cikin abin da bai saba Allah ba a cikin shika za ta wajen zama ɗaukar nauyinta duka iyakokin Allah na wajibi ne akwai kuma na haramun da ba a zuwa kusa da su zaluntar abokin zama ko abokiyar zama wannan haramun ne shi yasa Allah ya ce wa tilka hududullah ya ce wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa wanda ya ketare iyakokin Allah ya shiga zuwa ga haramun ya zalunci kansa iyakokin Allah manyan biyu ne na farko shine haramun da yace tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan su ne iyakokin Allah kar ku kusance su dukkan mai imani abin da yake haramun baya so ya aikata mai imani yana iya yin haramun in yayi kuma zai tuba ba zai ƙara komawa ba mafhum hmm. tilka hududullahi fala taqrabuha kamar da yake bakar aya ta 187 ko kuma tilka lahi fala duha. waɗannan iyakokin Allah ne nan kuma wajibai kenan kada ku ketare su shi kuma zai zama cikin bakar aya ta 229 so tilka lahi fala taqrabuha haramun kar ku kusanta fala duha abu na wajibi kada ku fita a cikin sa mafhum tsayi za ka iyakoki na Allah mu kiyaye su wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya ketare iyakoki na Allah da Allah ya sanya iyaka to ya zalunci kansa duk abin da Allah ya wajibi ne mu aikata shi abin da yake halal muna da zabi abin da yake haramun mu nisance shi duk yadda aka yi mu nisance shi mu tabbatar muna improving a rayuwa biyayyar mu ga Allah jiya ya fi shekaran jiya yau ya fi jiya kuma gobe insha Allah ta'ala zai fi yau la tadri la Allah Allah yuhdithu ba'da zalika amra la tadri baka sani ba ko baki sani ba la Allah Allah mai yuwa Allah yuhdithu zai aukar da ba'da zalika bayan aukuwan wannan shika din amra wani al'amari Shi ne mai iya yiwa idan shikan nan akwai kome a cikinsa shi ne shika na farko ko na biyu wani al'amari sai zo kuma sai a gyara auren mafiya yawan auren da suke lalace a shikan farko ko na biyu inda za mu bi shari'a mace ta zauna a gida tana idda gidan mijinta shi kuma ya ɗauki nauyin da Allah ya ɗora masa kashi casa'in cikin ɗarin auren in an yi haka gabanin a gama idda zai mai da ita kuma hakan alheri ne matukar daman rabuwan ba ya faru ne akan sabon Allah ba in sabon Allah ne mai yiwa wannan shi kan ya sa a gyara sabon Allah gau ba za a auka zuwa gare shi ba shi yasa shari'a duk abin da ta saka in mun bi to wallahi mun zauna lafiya in dai za mu bi shari'a to mun huta duk addini ya zo ne don mu dace ya zo ne ya gyara mu mu yi nasara duniya da lahira ya zo ne ya kare mutuncinmu ya kare addininmu ya kare rayuwarmu ya kare hankalinmu ya kuma kare dukiyarmu addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wa darar fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadurruna qad muni'a wa ma tasawi dararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li dar'il mafsada shi addini ya zo ne don ya datar da mu a tabbatar da cewa mun hau kan hanya na nagartacciya kuma mun zama bayan Allah na kwarai babu abin da ke da daɗi a duniya kamar bin addini tunda mun amince mu musulmai ne to mu yi kokarin bin dokokin da Allah ya sanya mana a auren mu a tarbiyyar mu a mu'amalar mu a komai da komai za mu yi kar mu rika yadda zuciya tana sa muna cire dokokin Allah a zamantakewa na aure tsakanin maza da mata mu yi haƙure mu bi Allah a cikin bin Allah akwai mafitan abin da ya dame mu a duniya da a lahira a cikin bin Allah subhanahu ta'ala za mu samu dukkan alherin duniya da kuma dukkan alherin lahira muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu alherin duniya da alherin lahira a nan za mu dakata akan aya ɗaya insha Allah ta'ala darasi na gaba za mu tashi akan aya na biyu Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya ji kan iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ƙara mana ilimi mai albarka Allah ya gafarta mana a wannan wata mai albarka abubuwa da suka dame mu Allah ya magance mana dukkan abin da muka nema a wurin Allah subhanahu wata'ala duniya da lahira Allah ya ba mu abin da muke neman kariya muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kara wa 'ya'yanmu albarka ya ƙara wa zuriyar mu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid sai kowa ya ka kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk